والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسنا 32 33 a cikin umdatul ahkam wanda muke yin sa a yau biyu ga watan jumadal saniya wanda ya a ɗaya ga watan jumada saniya kai wanda ya dace da sha bakwai ga watan shida dubu biyu da bakwai za mu ci gaba da karanta hadisan da suka zo a cikin ahkamun jama'a babu fadlin jama'ati wa wujudiha hadisi na uku shine hadisin abu huraira shi ta yace wa anhu radiyallahu anhu قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يروي أن حديث يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يتي صلاة تفكو وتي نوي أكم منافقي ita صلاة العشاء صلاة العشاء وصلاة الفجر salatul fajr ولو يعلمون ما فيهما ya'lamuna ma fihima la da sun san abin da ke cikin waɗannan salloli wato na alkhairi da lada la'atanhuma da sun da sun halarci waɗannan salloli walau habwan ko da da rarrafe ne walaƙad hamamtu an amura bis salati fatuqam yace wallahi nayi niyya ne umarni a tsaida a tada sallah fatuqam a ta da sallah thumma amura rajulan sannan umarci wani mutum fa ya bin nas yayi jagoran yayi yayi ma mutane limancin sallah thumma antaliqa ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab sannan in tafi da ni da waɗansu mazaje tare da ni suna da ɗauri ɗauri na itace ila qaumin muje zuwa wajen waɗansu mutane la yashhaduna sala da ba sa halartar sallah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar in kona musu gidajensu da wuta wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda biyu na farko muhimmancin sallar asuba da sallar isha sannan na biyu narkon azaba akan wanda baya halartar sallar baya halartar akan waɗanda ba sa halartar sallah a cikin jama'a aqalu salati alal munafiqin sallar da tafi kowace nauyi akan munafikai as-sala abinda ake nufi da as-sala anan wajen as-salatu fil jama'a sallah a cikin jama'a bi ma'ana ko da sun yi sallar a gida su su kadai sallar asuba da sallar asuba idan ba amma sallah yin ta a cikin jama'a shine yake musu nauyi almunafiq abinda yake nufi da munafiki shine wanda ya bayyana imani ya ɓoye kafirci daga <clears throat> abin nan an ɗauke shi ne daga daga wato ramun kurege wanda zai yi ga kofar da yake shiga ya wata kofa ya ɓoye ta wanda an biyo shi ta nan wajen sai ya fice ta can to haka munafukai suke yi sun bayyana sabanin abin da ke cikin zuciyarsu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar da tafi kowace nauyi akan wanda yake ba shi da imani na gaskiya sune waɗannan salloli guda biyu salatul isha wa salatul fajr abin da yasa suka fi kowanne nauyi saboda sun fi kowaɗanne salloli sanya mutum ya ƙi halartar su abin da zai sa mutum ya ƙi halartar su sun ya tattara a cikin sallar isha da sallar asuba na farko dai sallar isha tana zuwa ne lokacin da mutum ya je ya sha irkaniyarsa da rana da kai komansa ya dawo ya guji ya bararraje a cikin iyalinsa mai gida in an yi sallama da shi ba lallai ya fito ba ba wanda isa ya fitar da shi ya sake yana jin daɗi ga duhun dare in ma bai je ba ba wanda zai gan shi in ma ya ki fita ba wanda zai gan shi dan da duhu ba ganin waɗanda suka halarci sallar ake ba masallatan duhu gare su saboda haka abinda zai sanya shi ya fita din babu abinda wato zai dafa a shi kan ya fita duk abinda zai sanya shi ya zauna a gida ya haɗu tare da shi ita kuma sallar asuba tana zuwa ne lokacin da ake jin daɗin bacci dan a cikin baccin dare ba wani ba baccin daren da ya fi daɗi irin baccin da yake dab da sallar asuba ya fi kowanne daɗi saboda haka ya bar baccin nan ya tashi bayan ba ganinsa za a yi ba in ma bai halarci sallar asubar ba ba wanda zai sani saboda duhu wato a wancan zamanin ba kamar wannan zamanin da ake sanin wanda ya zo ba ko kuma za a kamar yadda a da ake yi a a farkon mulkin abdulaziz a saudiya in an gama sallah sai a ɗauko roll call sunan 'yan unguwa a ce wani a ce ya hadir fulan hadir fulan hadir wanda bai zo ba a ya rubuta sunansa bai zo sallah asuba ba yau in ya haka sau uku to sai ya masa ta'zir eh, wajen wato isa matuka wajen iqamatu sala da daular saudiya ta ta kasance tana yi farkon kafata daular saudiya ta karshe lokacin abdul aziz haka suka kasance suna yi to in babu wannan kiran sunan da ake yi kaga ba wanda zai san ta zo mutum ya zo sallah ko bai zo sallah ba kuma gashi a lokacin nan yana jin daɗin bacci ba abin da zai sanya shi ya fita in ba imani na gaskiya ba wato mashakkar da ke cikin waɗannan salloli biyu ta fi kowace sallar isha da sallar asuba sun fi kowanne mashakka shi yasa suka zama to cewa sun fi kowaɗanne tsanani ga munafukai don haka ne kamar yadda zaid ibn sabit yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ga mutum baya zuwa sallah asuba da sallar isha a cikin jama'a a sa'ana bihi ban sai mu sona sai mu soma sai mu soma mu gusta masa zato sai mu dauka wani kuma lafiya wato munafunci ya so abin nan munafunci ya so mu shiga cikin zuciyarsa domin ba wanda aka ba wanda yake barinta face wanda yake munafiki sananne a cikin munafinci wanda yake barin waɗannan salloli to wannan ya nuna muhimmancin waɗannan salloli a waɗanda wahalar halattar su tafi ko waɗanne to kuma dama ka'idar shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajruki ala qadri ala qadri nasabuki ala qadri nasabiki haka yace ma Aisha ajruki ala qadri nasabiki ladanki a bisa gwargwadon wahalar ki ne gwargwadon wahalar da ke cikin ibada gwargwadon ladanta shi yasa sallar asuba in kamar yadda yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan a a man salla al-isha fi al-jama'a man salla al-fajr fi al-isha fi al-jama'a fa ka'annama qama al-layla kullahu wanda ya sallar asuba a cikin jama'a kamar ya tsaya dare ne baki daya wanda kuma wanda kuma ya sallar isha a cikin jama'a kamar ya tsaya rabin dare ne to saboda mashakkar da ke ciki wahalar da ke ciki shi yasa kuma za a ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin tarjuma Abdullahi ibn Umar ya kasance idan bai samu sallar isha a cikin jama'a ba to baya bacci wannan daren sai ya raya shi yana nafila tunda dama ana cewa annawafil eh, jibranul kaba'ir al-fara'id nafil fili sune suke tada komadar sune suke tada karayar farilla in farilla ta kare to mutum ya yi nafila sai ta tayar masa da karewar farilla ne wannan ya nuna mana muhimmancin waɗannan salloli da kuma wato a tsoratarwa da mutum ya sifanci da sifar waɗanda Allah baya so su ne munafukai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummar sa ya gaya mana kan cewa mu kiyayi wato zamantowa waɗanda wannan salloli take musu suke musu wahala dan kar mu zamanto a cikin waɗanda ba su da imani na gaskiya ya alamu na ma hima maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suna sanin abin da ke cikin su nan an yi ta'abiri da lafazin al-mudari fi'l al-mudari wanda yake nuni akan al-hal wal istimrar al-hal wal mustaqbal yana nuna cewa wato da za su dawwama a cikin wannan sanin ba wai kawai su sani sun riga sun sani sun ji an faɗa ba a'a su sani kuma su rinka tunatar da kansu sanin wannan ladan da ke cikin sallar isha da sallar asuba to da ko menene zai same su da za su zo sallar isha ko da wato jan gindi za su hmm? ko da jan gindi za su ko kuma rarrafe duk ma'anar su daya alhabu shine mutum ya rinka tafiya akan ya rinka jan gindi ko kuma ya tafiya rarrafe kamar yadda kamar yadda jariri yake yin rarrafe dukkan su ana cewa alhabu eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sanin wannan falalar da ke cikin sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a yana ya tabbata a cikin zukatansu da sun halarci sallar isha komai wahalar da za su sha wanga wannan wanda yake nuna mana cewar kenan ilimi shine mabudin aikata ayyukan alkhairi ilimin kuma da yake ya haɗu tare da shi akwai tunatarwa ta koyaushe ba wai kawai ka sani ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce walau alimu ma fihima da sun san abin da ke cikin ba tunda ba kawai mujarradin ka sani ba a'a sanin kuma ya zamanto tare da shi akwai tajaddudin sanin ko yaushe ya zamanto kana kana tafkir shi za ka ce fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini hmm. tunatarwa tana amfanan mu'mini saboda koyaushe ka sabunta ma kanka sani din to shi sanin a ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi motsar da mutum yake da zaburar da mutum yake yi ya zuwa ga aiki ilimi shine miftahin bin Allah ilimi ingantacce shine miftahin bin Allah da mutum ya sani kuma ya tunatar da kansa wannan sanin da yake da shi to shine zai bashi mabudin aikata ayyukan alkhairi wato idan mutum ya sami ilimi ingantaccen ilimi wanda yake na Allah akan falalar ayyukan alkhairi to wannan zai sanya shi ya ɗauki dukkan wahalar da zai ɗauka kan ya halarci sallah shi yasa abdullahi ibn mas'ud yake sifanta halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana ganin waƙad kana yu'ta bi rajulin yuhada baina rajulain hatta yuqama fi saf ce akan zo da mutum ana jansa tsakanin mutane biyu ha a tsaye da shi a cikin sauri yana cikin jinya amma haka za a zo da shi ya halarci sallah har sai an tsaye da shi a cikin sauri to ka gani wanda yake ganin uzuri ma ya halatta ya kyale shi kan abin ya zauna a gida kar ya halarci sallah amma saboda sanin abin da suka yi saboda abin da sanin abin da suka yi nawa abin da ke cikin wato alkhairin da ke cikin yin sallah a cikin jama'a shi yasa sai sai a ja su a zuwa tsaye da su a cikin sau to wannan jumla ta farko kenan jumla ta biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace wa laqad hamamtu an amura rajulan an amura bis salati fatuqam yace wallahi nayi niyya alham abinda ake nufi da alham shine abinda ka hada zuciyarka kan ka yi shi yana daga cikin maratibul qasd wato hawa na nufi yana martaba nufin abu hawa hawa ne farko akwai alhazir ko alhaji wanda ka ji abu ya tarso a cikin ranka sannan sannan hadithun nafs ka so mazantawa da shi to sannan alham sannan kainiya. niyya sannan al'azum ka yi azima wanda yake ka riga ka haɗu ga baki ɗaya ka haɗa ƙarfin zuciyarka da ƙarfin gabanka akan za ka yi wannan abin to alhamdu din shine wato niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi nayi niyya ne umarni da a tayar da sallah kun amura rajulan fa yusalli bin nas sannan umarci wani mutum ya zo ya yi sallah ya ba mutane sallah ثم انطلق معي برجال معهم حزم من من حطب sannan in tafi da waɗansu mazaje a wata riwayar bisikiyanin samari in tara waɗansu samari in ce su je su itace ɗauri ɗauri sannan in je wajen waɗanda suke kin zuwa sallar jama'a ana sallah a cikin masallaci su kuma suna zaune a gidajensu ko da suna sallah a gidajen tare da iyalansu amma ba su tako sun fito sun zo sallar jama'a ba in kona musu gidajensu wannan wa'id ne wannan yana ɗaya daga cikin hujjan a malaman da suka da suka tafi akan wajabcin sallar jama'a ina jin a cikin darasin mu na karshe ko wanda yake kafin wannan mun yi bayani akan mazahibul ulama dangane da sallar jama'a ko muka rinjayar da maganar da mazhabar imam ahmad ibn hanbal wadda ke cewa yin sallah a cikin jama'a wajiba ce saɓanin mazhaban jumhurin malamai na daga malikiya da da hanafiya da kuma riwaya a cikin mazhabar shafi'iya da suke cewa sallar jama'a sunna ce a sunna ce daga cikin sunnoni ba wajiba bace a ba farilla bace kuma sabanin mazhabar zahiriya da suka ce farilla ce kuma sharadi muka ce as-sahih yanda dalilai sun nuna cewar a sallar jama'a farilla ce daga cikin dalilan shine wannan hadisi na Abi Hurairah domin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba zai yi ba zai yi niyyar yin abin da yake bai halatta ba ya yi niyyar cewa zai yi ma waɗannan mutane uquba uquba kuwa ba a yin ta sai akan tarkul wajib aw irtikabil muharram sai akan mutum ya bar yin wajibi ko ya aikata haramun don haka abinda waɗanda suke yi waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai musu wannan uquba lalle ya tabbata in ma dai ta barin wajibi ko kuma aikata haramu wato rashin yin sallah a cikin jama'a barin wajibi ne saboda haka sallah a cikin jama'a wajibi ne ko kuma rashin yin sallah a cikin jama'a aikata haramu ne saboda haka kenan sallah a cikin jama'a wajibi ne wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda muka ce kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki hadda Abdullahi ibn Mas'ud da Ali ibn Abi Talib da Aisha radiyallahu anha dumu ambaci dumu asar da suka zo daga gare su har ma da kuma Abdullahi ibn Abbas a muka ce Abdullahi ibn Abbas yana cewa man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhr wanda ya ji kiran sallah sannan bai amsa kiran sallar ba to ba shi da sallah sai dai inda uzuri idan ya ji an kira sallah ya ki zuwa ya je masallaci ya sallah ya zauna a gida ya yi sallah abdullahi ibn abbas ya ce ba shi da sallah sai dai da uzuri wannan waɗansu sun waito wannan hadisin sun ɗauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda muke bayani a wancan darasin mun ce wannan sahihin magana ta malaman hadisi shine cewa hadisi ne wanda yake mawquf akan abdullahi ibn abbas ɗaukaka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba wannan yana daga cikin dalilai da yake nuna cewa halartar sallar jama'a a wajiba ce jumhurin malamai sun ce sun kawo a sun yi kokari su kawo fassara ga wannan hadithin wadda za ta dace da ra'ayin da suka tafi a kai na cewa sallah a cikin jama'a ba ta wajaba ba sunna ce da aka ce musu to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi niyyar yin uquba akan wanda ba su sallah a cikin jama'a ba sai suka ce ai niyya yayi amma bai yi ba bai yi ba saboda haka tunda bai yi ba wannan ya nuna kan cewar wato a ya bayyana gare shi kan cewa hukuncin mansuhi ne saboda haka aka shafe hukuncin na wajabci ya koma sunna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to malamai suka ce musu wannan ai ba a cewa an shafe hukunci da da abin nan ka yanki magana ka faɗa kawai dole sai an kawo dalili sai an kawo abin da nuna a shafewar hukuncin rashin yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu riwayoyi sun bayyana me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya kuma bai yi ba shin rashin yin sa saboda hukuncin ya canza ne kamar yadda jumhurin malamai suka faɗa kamar yadda malaman jumhur suka faɗa ko ko saboda wani dalili ne mun ji abin da malaman jumhur suka faɗa to amma idan mutum ya tattara riwayoyin wannan hadisin dalilin rashin yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan ukubar zai bayyana gare shi shine a wata riwaya kamar yadda ya zo yake a cikin sunan abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba dan mata ba da yara da suke gidaddaki da ba dan mata ba da yara da suke cikin gidaje da na sa an yi min itace na sa mutane sun ɗauki itacen na je na ƙona gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah a cikin jama'a saboda haka illar rashin yi shine waɗanda yake su ma'azurai ne suna da uzuri kar su ma uku ta haɗa tare da su ko mun san Allah mun san akan kyale yin ukuba saboda gudun kar waɗansu waɗanda suke su ukuba da cancance su ba kar ta hau kansu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa laura rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tafa'uhum minkum an tafa'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما lokacin فتح مكة Allah ya da ba dan akwai waɗansu mazaje ba da mataye muminai ba ku san su ba ku je ku far musu ya zamanto aibi ya tabbata gare ku zargi ya hau kanku saboda kun kashe yan uwanku muminai alhali ba ku sani ba yace da Allah ya sallada wato wato kiran da Allah ya sallada ku akan kafiran Makka kun yaƙe su a lokacin fato Makka kun karkashe su to shine Allah ya ce law tazayyalu da sun ware muminai sun ware daban kafirai sun ware daban la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima da sai azabar ta ta fada kansu to haka dalika waɗannan su ma dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai uqubar ba kamar yadda wata wannan riwaya ta nuna a cikin sunan Abi Dawud saboda an-nisa'u was-sibyan maza da mata waɗanda suke cikin gidaje waɗanda su halartar sallar jama'a ba wajibi bane akan haƙƙinsu daga cikin jawabin da saboda haka kun ga kenan jawabin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda an shafe hukuncin ya rushe saboda babu dalilin da nuna kan cewa an shafe hukuncin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya amma bai yi ba shine wannan wanda riwaya ta bayyana daga cikin abin da suka faɗa suka ce ai wannan magana wannan a wannan a narkon ukuba wannan niyyar ukuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi saboda munafincin su ne ba saboda barin sallah bane saboda su munafikai ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai musu haka ba wai dan sun bar sallah bane tunda gashi dama tunda ya ce aqallu salati ala almunafiqin saboda ka duk maganar akan munafikai ne wannan magana ba akan mu'mine bane to as-sahih shi ma wannan malamai sun yi raddin wannan magana Imam Ahmad ya yi raddin wannan magana daga ciki ma kuma akwai shekul islam ibn taymiya a cikin fatawa shi ma ya yi maganganu abinda masu wajen rabin wannan magana na farko dai nuna kan cewa al'adar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ma munafukai azaba ba munafukai ya san su a cikin cancanci sun cancanci a tsara wuyan saboda sun kafire ne amma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ta haddathu nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kar mutane su rinka cewa annabi muhammad yana kashe sahabbansa yana kashe wanda ke tare da shi a je a wato a yi abin nan wato a je a bata addinin musulunci a bata manzon allah sallallahu alaihi wasallam a idanu da zukatan waɗanda ba sani ba saboda ka al'adar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba shine munafikai azaba ba ya karkashe su saboda haka ma ya ce ya yi niyyar ma zai musu zai musu azaba saboda munafincin su wannan ya fita daga cikin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sani magana wannan magana ce akan muminai waɗanda suke suke aikata wannan laifi ala ai hal akwai maganganu da yawa da malamai suka yi wanda yake duk ba za su tsaya ba akan karfin wannan karfin dalalar wannan hadisin wajen bayyana nuni wajen nuna wato wajen nuna cewa halartar sallar jama'a har sallah a cikin jama'a wajibi ne kuma wanda bai yi ba ya saba ma Allah madaukakin sarki wanda har zai kai ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa narko na irin wannan azaba wanda ta cancanci wato a kona dukiyarsa da iyalansa da abin da ke cikin a kona gidansa da dukiyarsa ga baki daya to wannan kenan kun ga nuna mana bai kamata eh, wato rashin halaccin sake da sallah a cikin jama'a kuma jama'ar da ake nufi jama'a inda aka kira sallah haifu yunada bihinna kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud man kana yuridu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haifu yunada bihinna duk wanda yake so gobe ya sadu da Allah gobe ranar eh, gobe kiyama yana musulmi to ya kiyaye salloli din nan a inda ake kira zuwa gare su ne a cikin masallatin ba mutum ya zamanto ana sallah a cikin masallaci akwai masallaci a ma'aikatar su da ake kiran sallah a je a yi sallah amma shi sai su zauna tare da waɗansu a gefen wani ofis ko karkashin wata baranda ko karkashin matattakala su yi sallah a nan ko kuma ga masallaci a cikin kasuwa ya taka ya tafi masallaci a sai ya zauna a cikin kantinsa da shi da wanda suke tare da shi fi jama'a nan ba zai je sallah inda ake kira zuwa ga a kiran sallar ba duk wanda ya saba wannan ya saba sunanul huda abinda ake nufi da salatu jama'a kenan mutum ya je ya sallah a inda ake kira zuwa gare su shi yasa da itban ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi da Abdullahi ibn eh, eh, Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin hujjar Imam Ahmad da wanda ke tare da shi akan wajabcin sallar jama'a da ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah madina ta cika da wato kunamu da macizai kuma ba ni da jagora wanda zai rinka kai ni masallaci wanda zai rike min sanda ya kai ni masallaci ka bani izini na rinka sallah a gidana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ba shi izini sai ya kira shi yace masa atasma'un nida kana jin kiran sallah yace eh yace fa ajib da amsa kiran sallah a wata riwayar la ajidu laka udra ban ga bana ban samu bana ban samu maka wani uzuri ba wato baka da wani uzuri duk da faga halin da yake ciki makaho amma wajen sallar jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fa ajib ya amsa wannan ya daga cikin hujjan da malamai suka suka suka da Imam Ahmad ya sanya shi ya tafi akan wajabcin halartar sallah a cikin jama'a na أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ولا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله انا لا اعرفه قال فاقبل عليه رسول الله فاستغفر مستغفر كثيرا ما سمعته مستغفر مثله قط فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله انا لا اعرفه وفي لفظ لا تمره بما امرك مساجد الله وعن عبد الله بن عمر daga abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qal yace idza ta'adanat ahad idza ta'adanat ahadukum ra'at idza idza ta'adanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izinin sa masjid zuwa masallaci ta je masallaci ta yi sallah fala yamna'ha kar ya hana ta qal fa qala bilal ibn abdullah sai bilal ibn abdullah wannan wanda yake wanda yace qal dinnan nafi' ne maula abdullah ibn umar wanda a gaban sa aka yi wannan kissa nafi' yace fa qala bilal ibn abdullah ibn abdullah sai bilal dan abdullah ibn umar yace wallahi la namna'hunna wallahi la wallahi sai mun hana su fa aqbala alaihi abdullah sai abdullahi ya fuskance shi fa sabbahu sabban ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qab ya zage shi zagi da ban taba jin ya taba zagin wani irin wannan zagin ba wa qala yace ukhbiruka an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la ina gaya maka magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cewa wallahi za mu hana su wa fi lafzin la tamna'u ima Allah masajid Allah a wani lafazin la kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah wannan hadisin ya nuna cewa a ya ne akan qadiyar halartar mata sallar jama'a mata Allah sallallahu alaihi wasallam mun san ya ce ma mata salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi wujratiha khairun min salatiha fi dariha wa salatuha fi dariha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha wa salatuha fi masjidi qaumiha khairun min yace sallar mace fi a cikin ƙuryar ɗakinta shi yafi sallah a cikin wato gidanta a cikin wajenta wato gefanta sasanta sallarta a sasanta ya fi sallah a cikin wato farfajiyar gidansu sallata a cikin farfajiyar gidansu shi ya fi sallah a masallacin unguwarsu sallah a masallacin unguwarsu shi ya fi tafi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ta fito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni la uhibbu salata ma'ak ya rasulullah ina son sallah tare da kai yace mata qad alimtu yace na sani sannan ya gaya mata wannan hadisi yace sallar ki a cikin gidanki ya fi sallar ki a cikin farfajiyar gidanki ila akhirin hadisi wannan ba wai yana nufin kan cewar idan sun yi sallar a cikin gida za su samu suma wato kamar za a rubanya musu 27 din ba sallah ce ɗaya suke amma ta fi alkhairi a haƙƙinsu bisa su zo su yi sallah 27 din da za a rubanya musu su yi sallah ɗaya din wanda ba a rubanya ba ta fi sallah da za a rubanya sau 27 din ta fi ta alkhairi domin alkhairiya tana zuwa ta fuskoki masu yawa ba kawai ta yawan lada ba alkhairiya tana zuwa ta fuskoki masu yawa kamar yadda malamai suka bayyana cewa daga cikin abin da yake sanya sallar ta a cikin gida ya zama tokan cewa ya fi alkhairi shi kan cewa an dai sallah a cikin gida a cikin wannan akwai sutura gare ta da rashin fita wanda fitarta zai iya yiwuwa idan bata fitinu ba wani ya fitinu da ita wannan kaga ta zama to sababin sharri ga wani to wannan ya zama to mata sharri wanda inda ta yi sallah a cikin gida wannan sharrin ba zai same ta ba da sauran ma'anoni na shari'a to amma duk da haka akwai alhairi a cikin sallar a cikin masallaci wanda yake imanin mumini imanin mumina zai sanya ta ta zamanto ita ma tana so ta halarci wannan sha'ira wannan alama daga cikin alamomin addinin Allah to idan wannan shauƙin ya kasance tare da ita tana so ta yi dokar ku dokar ku hana ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mashhur mutawatir da'iman mata suna halarta sallah tare da shi salloli gabaki daya gashi har ma Aisha tana tana faɗa dangane da halartar su ga sallah asuba kunna nisa'un mu'minat hmm, yansarifna min salati min salati al-fajr la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas sun kasance suna zuwa in an yi sallama daga sallah bayan sun yi sallah asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a iya gane su saboda sauran duhun dare saboda ta sallah asuba suke halarta to she sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izini ya kyale ta je masallaci to kare hana ta ya kyale ta ta je wannan umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan idan ya hana ta ya saba ma umarnin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna cewar mace ba za ta fita daga cikin gidan mijinta ba sai da izini ko da yake wannan ibnu daqiq ya ce idan idan mutum yi amfani da lafazin riwayar hadith din zai zama to akwai ishkal akwai da ake kira al-istidlal bi mafhumil laqab إذا استأذنت امرأة إذا استأذنت إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذا ما تتأذى تكون كتنمي إذن سزوا مسلاتي zuwa ga masallaci masallaci laƙabi ne to mafhuminsa kenan a sauran wurare ma sai ta nemi izininsa sai a ce wannan ka yi amfani da mafhumin laƙab mafhumin laƙab kuma da ifi ne wajen malamai to amma al-istidlal sahih shine abin da yake waƙi'i na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake al'ada sananna shine mata ba sa fita daga gidajen su sai sun nemi izinin mazan su kuma aka yi ikrarin maza akan haka aka yi ikrarin mata akan haka shi yasa ne ma aka ce idan suka nemi izinin tafiya sallah a ba su izini domin abu ne wanda yake sananne ne cewa ba sa fita sai da izini to tunda duk wata al'ada wadda ta kasance a zamanin wahayi kuma alkur'ani da suna suka tabbatar da ita to ta zamanto shari'a saboda haka kasancewar mata suna neman izini wajen mazan su kafin su fita ya zamanto abu ne sananne a cikin shari'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ikrarin sa to wannan shine tafarkin istidlal sahih ga wannan matsala dan haka a kafa hujja din da cewa wato hukuncin da ake magana akan sa din ingantacce ne cewa mace ba ta fita daga cikin gidan mijinta sai da izininsa ba ta fita daga cikin gidan mijinta mijinta sai da izininsa sai dai idan ta san cewar ya ba ta abin da ake cewa blanket approval cewa wato in ta fita abin ta riga ta abin nan ya riga ya ba ta izini sakakke cewa duk lokacin da ya riga ya san cewa ya riga ya ba ta izini ta fita koda babu izinin sa to wannan kuma wani abu ne daban amma in ba haka ba in mace ta fita ba da izinin mijinta ba ta saba ma Allah ta saba ma wannan umarni Abdullahi sayyidina sayyidina Umar ibn al-Khattab ya kasance baya son fitar matarsa saboda mutum ne mai tsananin zira mai tsananin kishi tana zuwa sallah baya so kullum za ta tafi sallah ya kalle ta ta kalle shi tace ba zan daina ba sai ka hana ni shi ko ba zai iya hana ta ba abin yana sa ba yadda zai yi ya ce mata kin san ba na san fitan nan nake to ni ko ba zan daina ba sai ka hana ni saboda haka hataran da aka sa hataran da aka majusi abu lulu atul majusi alaihim amin allah ma yastahil ya ya ki sayyidina umar ya kashi ya sari sayyidina umar da takobi a cikin sau tana cikin masallacin lokacin da sayyidina da mijinta ya faɗi tana cikin masallacin har mutuwar har ran da sayyidina umar aka ya halarci sallah ta karshe tana cikin masallacin ba ta daina halartar sallah ba atika saboda haka <clears throat> abu ne wanda yake sananne a cikin al'ummar magabata sun kasance suna halartar sallah to sai dai halartar mace sallah malamai sun yi taqlidi yawa yawan taqidat inda suka sanya sun dauke su ne daga kamar yadda shi al-imam da daqiq al-idi ke faɗa nazaru ila ma'ana. wato ba sun nuna ba sun tsaya ne kawai akan lafzin hadith ba sun nuna zuwa ga jumlar maqasidi shari'a manufa ta shari'a waɗansu daga ciki suka ce mace wadda take bata bukatar aure tsohuwa ita ce za ta je kamar yadda ya kira ayin imam malik yana ganin cewa amma idan mace shabba ce yana ganin abin da makruh ne gare ta rinka fita a waɗansu kuma ba su yi taƙidi da wannan ba sun ce ta fita to amma daga cikin taqidat din da suka zo daga cikin sunna shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wal yakhrujna tafilat wal yakhrujna tafilat su fita suna su fita ba da sa ba ba na son ce su fita suna warin jiki amma dai asalin ma'anar tafila kenan mace wadda take bata kula bata ado ba bata bata sa turare ba da turaren wuta ta gyara jikinta wato ta fita ba tare da kula da tsabtace jikinta ba to haka ake so su fita hmm. ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a idan massat ihdakunna tib falata tahdur ma'ana falata fala ma'ana falata tahdur ma'ana al'isha al'afira idan ɗaya daga cikin ku mata ta shafa turare kada ta halarci sallar isha tare sallar da mu wata ran wata mace ta sanya turaren wuta ta zo ta wuce abu huraira ya ji kanshin ya wannan ta saba ma abul qasim saboda ka sharaɗin mace ta fita halartar sallah a cikin jama'a kar ta sa turare ibnu da kaikali da ce kuma ana kiyasi akan turare dukkan abin da ke cikin ma'anar turare na wanda yake yin abin da turare yake yi turare abin da yake yana motsa sha'awa in mace ta zo ta wuce da turare irin turaren mata din wanda daga ta wuce za a san wannan na mace ne kowa zai ɗaga kai ya kalle ta don ya sha'awarta to duk abin da zai sa a ɗaga kai a kalle ta a yi sha'awarta bai halatta ta amfani bai halatta ta sashi banza ta je masallaci kamar yadda bai halatta ta sanya turare ba da nafsin hadisi sai zama to sauran abubuwan an yi musu kiyas bi nafil farid ba bambanci tsakanin turare da waninsa idan duk ga baki ɗayansu suna sanya motsi suna motsar da sha'awa ta wanda wato ta maza ga mace daga ciki shine ta ado ta ado ko da a baya ce ta sanya ta sanya hijabi amma idan hijabin mai ado ne yana walƙiya yana sanya a juya a kalle shi bai halatta ba ko kuma ta sa takalmi cogi za ta tana kwas kwas kwas kwas kaga daga kayi wannan kwaskwasin abin da ake nufi shine kan cewa kalle ni to shi ma wannan bai halatta ba ko kuma ta sanya irin rundaye din nan wanda za ta tana cas cas cas haka hmm? duk abin da dai zai sanya wato janyo hankalin namiji a kalle ta bai halatta ta sanya shi ba nafsi eh, idan abin nan saboda dukkanin su eh, fi ma ma'anar tsi ma'anar da ke cikin tunani yana cikin ma'anar su saboda jami'in kan cewa yana motsa sha'awa motsa sha'awar maza haka zalika a cikin turare akwai motsa sha'awar mata ita kanta mace in ta sanya turare din eh, zai motsa mata sha'awarta ga maza ta ji cewa ana sha'awa ta ji cewa ana kallanta ta burki shi ma wannan zai motsa mata sha'awarta saboda haka duk abin da zai motsa mata ta ta sha'awar shi ma bai halatta ta yi amfani da shi ba idan za ta je masallaci wanda daga ciki shi ma adonta yana daga cikin wannan to wannan shine sharaɗin da shari'a ta sanya ma mace idan za ta halarci sallah a cikin jama'a akwai alkhairi gare ta in ta halarci sallah a cikin jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ke wannan ya keɓanta da salatul eid kan cewa a kyale su su halarci da'awatal muslimin addu'ar musulmi su halarci taron musulmi da addu'ar su saboda haka in mata mata su halarci masallaci yana daga cikin sunnar salaf hmm? to amma su kiyaye wannan ka'ida a za Aisha radiyallahu anha ta zo lokacin da ya zamanto mata ba sa kiyaye wannan waɗannan dokoki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi yasa take cewa law adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahdathahu an-nisa lamana'ahunna min al-masjid kama muni'at nisa'u bani isra'il yace da tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski abinda mata suka kirkiro da shi na bid'o'i wajen tafiya masallaci kenan yace da ya hana da an hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan bani Isra'il zuwa masallaci to wannan ijtihadi ne na Aisha radiyallahu anha tai amma saboda abinda ta gani na sabanin sunna wanda waɗansu suka zo suka so mai wanda da a cikin asrul awwal babu shi to da haka sharaɗin mata su halarci masallaci ba hana su halartar wannan alkhairi ba wanda yake ya kasance tun a cikin sadrul awwal tun a cikin farkon musulunci mata suna halartar masallaci to amma za su halarta su kiyaye dokokin addinin musulunci haka zalika ya kamata mata su yi dukkan yayin da za su halarci wajen majalisin ilimi ba hana su su je majalisin ilimi ba nan haka aka yi malaman miyagun malamai suka yi ca akan shehu usman shehu usman dan bodiyo saboda mata suna zuwa majalisin ilimi suka ce ai gashi nan yazo yana yaki da bid'a wace bid'a ce ta fi tsanani bisa ka hada maza da mata bayan an ce kamata yayi numfashin su ya zamanto baya kusantar juna in numfashin wannan yayi gabas na wayancan ya arewa ya yamma amma an zo an hada su tare abin nan a majalisi daya shine wanda har shehu ya sanya a shehu abdullahi ya yi raddi ga wannan malamin da yake faɗa wanda ya wanda ya a cikin da abiyatinsa a cikin tazinul waraqat wanda mazmunin ma'anar yake nuna cewar a bar matan nan cikin jahilci ya fi tsanani barnar ta fi tsanani bisa barnar da ke cikin zuwa su haɗu tare da su cakuɗu tare da maza wajen jin ya tabbatar cewa akwai shari'a ta hukunta rashin haɗuwar maza da mata to amma a bas su su zauna a gida ba su cakudu da maza ba su cakudu da maza din ba amma kuma suna zaune cikin jahilci da shirka da bid'a eh? wannan ya fi tsananin barna bisa a kyale su su fito don su zo su nemi ilimi to su zo su nemi ilimi amma su kiyaye dokokin addini kamar yadda aka sanya musu dokoki wajen fita masallaci haka za su kiyaye waɗannan dokoki wajen zuwa masallaci wajen zuwa masallaci haka za su kiyaye waɗannan dokoki wajen zuwa majalisin ilimi haka za su kiyaye waɗannan dokoki wajen fitar su haka za su kiyaye wajen wayannan dokoki wajen fitar su mata masu aiki haka yake wajibi su kiyaye waɗannan dokoki wajen tafiyar su aiki amma waɗansu mata Allah ya shirye su akwai turaren zuwa wajen aiki ma na daban akwai turare na daban na zuwa wajen aiki akwai atamfa irin ta zuwa wajen aiki duk wannan yana daga cikin abin nan a keta haddin Allah tun daga fita wadda take fita ce wadda yake mustahabba an sanya mata wannan takunkumi da kaidi ina kuma ga fita wadda take gayata ta zamanto halal fita ta halal ita ta fi cancanta a sanya mata wannan kaidi idan ta fita ma ta ibada wadda yake in ta yi kowane taku Allah zai ba ta lada domin hadisin da ya zo na kan cewa ana da kowane taku idan mutum ya zo a masallaci ana ɗaukaka masa daraja abu a rubuta masa hasana ɗaya a kankare masa sayi a ɗaya ba wai ga maza ne kawai ba hatta mace ita ma za ta masallaci ita ma za a ba ta ko dan an ce sallar ta gida ta fi sai a ce ita ta yi wannan ita ba za a bata ba ita ma za a bata hmm? domin a sahih kamar yadda malaman usul suka ce khitabin manzan Allah khitabin shari'a ga maza mata suna shiga a ciki har sai dalili ya zo da yake nuna kan cewa yake danci maza ne to kaga fita ce ta ibada da ake mata wannan da ake mata wannan gara ta lada amma duk da haka aka ce ta kiyaye wannan dokoki to ina ina kuma fitar da yake ba za a ba ta ladan ko kwabo ba sai dai kawai dai kan cewa an kyale an halatta mata ta fita to ita wannan fita ita ta fi cancanta ta kiyaye dokokin Allah in ta tashi yinta a cikin wannan hadithin mun ji abin da ya faru a cikin majalisin na maganar ɗaya daga cikin 'ya'yan abdullahi ibn umar nan ya zo tasrihi da cewa bilal ibn abdullah a wata riwayar an ce faƙala ibnun li abdullahi ibn umar wannan yaron kishi ya ɗebe shi ya ce wallahi na la namna'uhunna wallahi sai mun hana su wato kamar yana ganin ai barnar da ke cikin fitar su zuwa masallaci zahira ce saboda ka taya za a ce kar a hana su wallahi sai mun hana su ya manta ya gafala ya sha'afa cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba maganar wani mutum ba to sai Abdullahi Abdullahi ibn Umar hmm? sai fushi fillah alghadabu fillah albughdu fillah sai ya ɗebe shi yana daga cikin awsaqa ural iman daga cikin tufkar imani igiyar imani ta fi kowace aminci shine alhubbu fillah walbughdu fihi soyayya dan Allah da kiyayya dan Allah to sai wannan wannan imanin ya motso masa shine ya fuskance shi ya zage shi ya kausasa masa zagi nafi'u ya ce zagin da bai taɓa jin ya zagi wani irin wannan zagin ba sannan ya ce masa ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam wa taqulu lanamna'uhunna ina baka labari ina gaya maka abu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kana cewa wallahi za mu hana su a wata riwayar ya ce wallahi la ukallimuka abada ba zan sake maka magana ba kuma har ya mutu Abdullahi ibn Umar ya yi masa hijira bai sake masa magana ba wannan ya nuna mana irin uslubi na tarbiya cewa uba ya matsansa tarbiya ko da babba ne don bilal babba ne a lokacin amma ya zage shi kamar yadda zai zage karamin yaro saboda me saboda ya keta umarni saboda ya keta haddin Allah kuma a cikin wannan ya nuna yadda malami ya kamata ya kasance tare da masu neman ilimi a wajensa idan sun mugusta ladabi musamman ga makamin nubuwa Hmm? to lallai kar a kyale su lallai a ja musu layi lallai a kausasa magana a kansu kuma dama haka tarbiya ya kamata ta kasance tarbiya ta kasance bi tarzib wa tarhib a kyautata wani lokaci kuma a tsananta in wajen tsanani ya zo kamata ya tsanani idan ba ya tsanani a wajen tsanani ba hmm, to an yi tafri an kauce hanya inda ya cancanta a yi tsanani a yi tsanani inda ya cancanta a sassauta a sassauta in kuskure ne to sai a yi shi bil mulabafa da kyakkyawan uslubi amma idan aka yi fito na fito ga sunna idan mutum ya yi fito na fito da sunna to ba za a saurara masa ba sai a karfasa masa magana a kaskantar da shi hmm, a turmuza hancinsa a ƙasa abin da ya cancance shi kenan saboda ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake mai irin wannan ba nan wajen ba a mulatsafa da mutum ba a ba a tausasa masa wanda ya kuskure ya nuna jahilci rashin sani ya yi abu na rashin sani bai san umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya saba ba a gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba yayi to wannan jahili ne fa allimu sai a koyar da shi amma wanda ko ya zamanto cewa tsagawa yayi keta abin nan keta hurumcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to a nan wajen ba shi da wata hurma ba shi da wata alfarma sai a keta shi kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya keta wannan dan nasa to haka ya kamata malamai da iyaye su kula da irin wannan uslubin na tarbiyya kuma wannan ya nuna irin yadda sahabbai suka ɗauki sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke tashi kowane ne mun ga irin wato soyayyar uba ga ɗa amma ga abdullahi ibn umar abin da ya nan nasa kwarai abin nan a cikin ban rike wanda ya ruwaito wannan riwayar ba amma ibn hajar ya yi ishara gare ta a cikin fathul bari cewa har abdullahi ibn umar ya mutu bai sake ma wannan ɗan nasa magana ba ya ƙaurace masa Ka ga abin da ke cikin uba da ɗa amma saboda wannan abin da ya yi ga janibin manzan allah sallallahu alaihi wasallam hmm, ya ƙaurace masa bai sake masa magana ba to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa barin wani ya ce zai keta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zamanto hakan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila haka suka kasance tare da manzan Allah suna azzara al'amarinsa suna azzaza shi suna girmama shi kuma suna jin nauyinsa a cikin zukatansu daga cikin jin nauyinsa ɗin ne suke irin wannan akwai wannan makahon wanda abin nan hadithin akwai ba'ab a cikinsa amma malamai sun kafa hujja da shi wajen cewa wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya mutu jininsa ya zama to hukuntaccen jini ba shi da wata alfarma akwai wani makaho yana da wata kuyanga tasa ta haifa masa ɗa ɗan nan yace sai ka ce sai ka ce lu'ulu'u ne a wajensa yadda yake san ɗan nan nasa ce kuma gashi ta kasa amma mushkilarta kullum zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take gashi kuma makaho ne yana bukatar ta dan ta masa hidima wata ran cikin dare ta kama zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine da dai ya laluba ya jita ya ɗauko wani dundurusu tare da shi ya sa ya kafa shi ta ƙasa sai ya juya ta a kansa ya matse ta har ta daina motsi ya kashe ta da safe aka zo aka gawarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka gaya masa yace ina hada mutane da Allah wanda ya wannan aika aika ya zo ya bayyana kansa sai makafan nan ya taso yana keta sau yana faduwa yana keta sau yace ya rasulullah ana sahibuha wace ni ne mai kissa yace kaji kaji wannan ummu ta ce ina santa ta kasance mai tausayi gare ni tana jin tausayi na na samu ɗa ta wannan dan sai ka ce lu'ulu yake a wajena amma kullun zagin ka take ina hana ta bata hannuwa ina tsoratar da ita bata tsoratuwa to jiya ta tsaya tana ta zagin ka na kasa dorewa shi ne mata abin da ne mata shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jinin ta ya zama towofi domin hukuncin Allah ne innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah saboda haka wannan haka sahabbai suka kasance dangane da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bari a taba shi ba sa bari a taba sunansa ba sa bari a taba sunnarsa ba sa bari a taba wani abu na ambatonsa ko wani abu wanda ya dangantaka da shi na daga iyalansa da matansa da yan uwansa da sahabbansa wannan ya daga cikin kamalar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamalar nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irinsa abdullahi ibn umar yayi tare da ɗansa yayin da ya wannan fito na fito da itirabi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya kamata mutum ya kula ahir ya shiga cikin taitayinsa ya kula da abin da bakinsa zai faɗa kan idan ya ji an gaya masa wani abu na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai dace bai shiga hankalinsa ba ko bai dace da tunaninsa ba hmm? mutum ya ce to ai ni kaza hmm? ai ni kaza a ai ni ba zan iya wannan ba a wannan ina ya za a ce ya za a ce haka ake ya za a yi a rayuwa a haka wannan ya daga cikin asalin kufur ya daga cikin usulun kufur itiradi ga abin nan matsayin eh, itiradi ga wahayi itiradi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fito na fito ga wahayi hmm? gara ma ka ji ka ce ka san cewa wato wane mutum hmm? kai fatan cewa Allah madaukakin sarki to a cikin nan naka kai fatan Allah ya baka karfin kai amma ka fito ana gaya maka ka ce haba ta ya za a yi mutum ya haka ta ya za a ce haka an ce maka a mutum ne wanda yake ya saba in ya taso daga aiki sallar la'asar baya yin ta daga ya zo gida ya gaji sai ya bacci sannan ya tashi gab da magarba zai sallar la'asar a gaya masa hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce man man fatatu salatul asr faqad habita amalu wanda sallar la'asar ta kubce masa aikin sa gabaki ɗaya ya rushe ya ce haba ya za a yi to ai sai dai aikin namu ya ta rushewa ta ya za a yi mu daga wani aiki a ce mutum bai huta ba to irin waɗannan maganganun mutum yana daga cikin usulul kufur yana daga cikin irin waɗannan abubuwan su ne suke sa mutum ya mutu ba a cikin musulunci ba don haka mutum ya kiyaye idan ka ji abu wanda yake ya ya ya abin nan ba za ka iya shi ba ka ji ba za ka iya shi ba ka faɗi abin da sahabbai suka yi ka ce sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah mun ji mun bi gafarar ka muke nema haka sahabbai suka yi lokacin da Allah ya ce musu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah in kuka in ma kun boye abin da ke cikin zuciyarku ko kun bayyana shi Allah zai muku hisabi suka ce ya rasulullah abin da muka bayyana mun gani to amma hatta ma zancen zuci ma sai an mana hisabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yace za ku faɗa ne irin abin da bani Isra'il suka ce sami'na wa asaina mun ji mun ki yace qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir yace ga ku ce mun ji ya Allah mun bi gafarar ka muke nema to yayin da suka faɗa kuma zukatansu suka yadda da wannan suka rankwafa ma Allah suka sallama ma Allah a cikin wannan sai Allah ya sauka musu da amanar rasul suka karanta ta da manzo Allah yana karanta musu ya karanta ta kowace idan ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce kad ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا إلى آخر الآية قد فعل da suka yi suka sallama ma Allah shine sai Allah ya saukar musu da wannan sura akhir suratul baqara min kanzil arsh ya saukar da ita duk abin da suka manzo Allah ya karanta ta abubuwan da ke ciki na roƙa na Allah ka sauƙaƙe mana dukkan wani nauyi ka ɗora mana nauyi irin na magabata Eh? duk abin da zai sanya mu ya taimaka mana mu bi ka ka taimake mu bi ka din Allah da yake cewa kad fa'altu nayi nayi to haka ake son mu kasance mu zamanto masu sallama ma umarnin Allah masu sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. mu kiyayi itirazi gare shi kuma idan ka ji wani yayi itirazi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mulatafa ake masa ba fushi ake bayyanawa domin Allah domin maganin wanda ya irin wannan kenan kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya a ɗaya riwayar aka ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata masallatan Allah kaga nan sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ibara cewa to su fa bayin Allah ne ko masallatan nan na Allah ne to dan me za a hana su zuwa ɗakin Allah dan me za a hana su zuwa ɗakin ubangijin su shi yasa sai yayi amfani da ima Allah bai ce nisa'akum ba a nan wajen bayin Allah mata kar ku hana su zuwa masallatan Allah wato su ma suna da haƙƙi kan su zo gidajen kan su zo dakunan ubangijinsu shine wato a hikimar da malam ya mula da shi Sheikh Abdul Ghani Imam Al-Hafiz Abdul Ghani yayi ya abin nan yayi irdafi da wannan riwaya ta karshe domin wannan nuktar da ke ciki domin kamar a ciki akwai mulafafa ga kai ina masu ina masu zafin kishi da ba sa so a gama ta kamar wani malami da da bai aure ba aka ce masa zai aure yace eh to zai aure amma da sharadi daya me shi aka ce me sharaɗinka yake cewa matar ya zama tukan cewar eh, fita kai abin nan a ba za ta fita ba ba za ta fita gida ba sai dai a gawarta gawarta ce fitar ta ɗaya ce shine gawarta ta fita idan za a kawo matar za ta daidai da wannan sharaɗin to zan aure ta to ya mai irin wannan kishin shine aka ce masa to idan ta nemi kan cewa ta fita ka cije wannan kishin ka haɗiye shi ka lallashi kanka ce to ita baiwar Allah ce tana da haƙƙi a cikin ɗakin Allah dan haka ka kare ta je ɗakin Allah ba wani waje za ta je ba waje ne da za ta je ta munajaci da ubangijinta ah, to wannan ya nuna mana irin wato yanda kamala addinin musulunci yake addinin musulunci ba addini ne na maza kawai ba maza da mata duk suna cikin addinin nan domin gyaruwar al'umma ba za ta yi ba sai da gyaruwar kowane gaba na al'umma mata dinnan juz'i ne babba na cikin al'umma gyaruwar su gyaruwar al'umma ce domin su ke tare da yara su ne za su yi musu tarbiyya su ne za su nuna ma yaro tun yana dan kankani san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san aljanna eh, da nisan da kin wuta su za su koya ma yaro tun yana dan kankani in addu'ar shiga masal addu'ar shiga ban daki in addu'ar yin bacci in ya tashi daga bacci addu'ar da zai yi tun ma kafin ya koyi baki in suka in addini ya shige su imani ya shige su za su yi maka maganin da yawa daga cikin ayyuka saboda haka duk abin da zai duk abin da zai kusantar da su ya zuwa ga tazkiya eh, wanda yake daga cikin tazkiya din nan babu kamar sallah wa zakara asma rabbihi fa salla eh, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla wanda ya tazkiya ya tsarkake kansa ya samu rabu ya ambaci sunan ubangijinsa sai ya sallah to sallah din zai kawo tazkiya to dan in suka zo ka sauƙaƙa musu hanyar da za su samu tazkiya din domin gyaruwar su gyaruwar gidanka ce gyaruwar al'umma ce baki daya to haka addinin musulunci yake addini ne shamil mutakamil addini ne wanda kuma ya dace da ɗabi'ar ɗan adam addini ne wanda yake yake kawo daidaituwa a cikin rayuwar ɗan adam to don haka aka kula da mata kamar yadda aka kula da maza to hada wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kan cewa zai iya tayar zai iya motsar da sha'awa to bai kamata ya zama kan cewa an ji shi ba saboda Allah madaukakin sarki ya hana su yana cewa fala tahda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa yace kada su karya maganar su kada su karya harshen su wajen zance domin wanda ke domin wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa kar ya zamanto a yana kwaɗayin wato an motsa masa sha'awarsa yana kwaɗayin wani abu ya ɗauka cewa kamar wato wata kwarkwasa ake masa don haka malamai suka ce idan wanda yake wannan shine kusan ra'ayin jama'irin malamai cewa idan mace a inda a inda take akwai maza waɗanda suke ba muharramanta ba to kar ta bayyana karatu don saboda kar bayyana karatunta ya sanya su rinka jin daɗin karatunka wanda yake kuma wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga waɗansu abubuwa duk waɗansu hanya da yake zai kai ya zuwa ga zina Allah maɗaukakin sarki ya toshe su a cikin hikimarsa da shari'a don Allah cewa yi wala ta zina kada ku sanci zina to amma idan tana sallah a inda yake akwai maza amma kuma muharramanta ne ko kuma duk mata ne ita sallah kamar yanda maza suke yin sallah inda ake bayyanawa ta bayyanawa inda ake suturtawa ta suturtawa domin wannan shine asal abin da za aka fita daga cikin wannan asal din saboda wannan dalili na shari'a ne wallahu ta'ala a wannan bawan nan yana tambaya akwai tambayoyi waɗanda ba suna da wani cewa da Allah suna da wani kuma su taimaka masa addu'a shi wanda ya shi yana da wani kuma su taimaka masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu halawatar iman a ka ya dan uwa kana damuwa da halin zuciyarka da kana kwaɗayin samun halawar imani wannan shaida ne na imani insha Allah kuma mutum kare yanke kauna da rahmar Allah maɗaukakin sarki kuma kare bari shaidan ya zo masa ta kofar yanke kauna dan sau da yawa wannan kofa ce da shaidan yake yawan amfani da ita ya dace mutum tsakaninsa da Allah ya ta sanya masa waswasi ya ta sanya masa tuhumar imaninsa da mugusta zato ga kanka kar mutum ya mugusta zato ga kanka mutum ya kai zato ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa cikin hadisul kursi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani yace ina cikin zaton bawa na gari da aka kyautata zaton ga Allah Allah madaukakin sarki karimi ne sa ya fice iyaka Allah madaukakin sarki dan abu dan kankani zakai ka fuskance shi sai ga ya bude maka kofofin rahama Allah ne kadai san iyakar su to amma shedan zai iya shedan kokari yake ya sanya ya toshe maka basira ka kasa ganin waɗannan kofofin rahama sai ka rinka ganin kan cewa kamar kai ba abin da kake kamar kai munafiki ne kamar kai baka da imani kamar kai ba kai ma Allah komai ba to ba wai ka tsarkake kanka ba amma abin da ake so ka kyautar zato ga Allah ka ga wato yalwar rahamar Allah ka ga karincin Allah hmm. to wannan yana daga cikin abin nan din imani wanda yake zai taimaka maka kuma yana da kyau yan uwa mu rinke mu junan mu addu'a musamman da addu'a da Allah madaukakin sarki ya sifanta muminai da su na ja'u min ba'dihim yaqulun ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah madaukakin sarki ya bamu imani sadiq da kuma bamu yaqini mai yaqini a cikin a cikin zukatanmu innahu ala zalika qadir wannan mu'amala ce cewa a wannan wani da samari suna sallah a masallacin unguwar amma sai masallacin sai ya ce zai ne ba sa sallah saboda yana ganin kamar suna yin sallah Thank you. kokari su sallah a cikin jama'a musulmi shine yafi idan an yi musu idaya a cikin wannan masallacin sun yi kokarin maganin wannan wannan sanatawar da ake musu abin ya gagara su nemi wannan masallaci ko da ya fi wannan nisa amma kar kasancewar an musu tsangwama kar ya sanya su su bar sallah a cikin jama'a su je su rinka yin sallar su su kadai sallah a cikin jama'a mutum ya tafo a je a yi sallah a cikin jama'a yana daga cikin sunanin kula kuma yana daga cikin abin da zai tabbatar da suna a cikin wannan gari amma idan ya zama to kan cewa ahlus sunna kawai za su rinka ware kansu a cikin wani ɗan tsoro suna yin sallah su su kadai ba za su rinka zuwa masallatai ba ina gani yanzu yan a sai kawai masallatai suke saboda za su tsaya su rinka zuwa masallaci din har a rinka ganin kan cewar ba wani wanda yake dawoma a masallacin sai su wata sai a so makaddamar da shi yana sallah shi kenan sai ya zama to shi kenan sun samu masallaci to bai kamata mu rika kaurace wa masallatan unguwa ba in ba limamin yana da mushkila kamar na rashin iya karatu da hikima da usulubi kyakkyawa a koya masa eh, ya fi bisa ya zama to kan cewa a ware a je a samu wani dan majalisi ko wani gida a rinka yin sallah a bar a masallatai din ya zama to abin nan ya zama to ahli sunna ba sa zuwa masallatai din wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala alihi wa sahbihi